dattawan Arewa a ƙarƙashin jagorancin Farfesa Ango Abdullahi ta kira ga dukkanin wani Fulani makiyaya da ke kudancin ƙasar da su tattara nasu ina su su dawo gida Arewa. domin yana ganin ba za a ba su kariya ba saboda wata doka da gwamnonin shiyar kudu suka gindaya wa makiyaya cewa sai dai su rika ɗiban dabbobinsu a mota amma ba dai su yi kiwo a ƙasa ba ango abdullahi ya ba da hujja a cikin halin da muke ciki yanzu abinda labarin da ya iske mu shine cewa an fara ma Filani a rugagensu farmaki a kan waɗansu abubuwa da suka samu ko tsakanin su ne da makiyaye ne da manoma a wani sashi an ce sashin Ogun State to idan sun fahimci cewa i e, lalle akwai haɗari wanda zai iya faɗa musu game da rayuwarsu da iyalinsu da dukiyoyinsu da sauransu to sai kuma a ba da shawara an ce in zai yiwu a guji abin da ake hange domin an hango haɗari sai a yi ƙoƙari a guje mashi to sai a ba da shawarar gara su dawo inda hankalinsu zai fi kwanciya inda kuma rayukansu da dukiyoyinsu za su tsira to wannan shi zai fi har kafin a shawo kan al'amarin a ga ƙasar za ta zauna tare ba ga waɗannan hujjoji da Farfesa Ango Abdullahi ya bayar, ya yi kira da a kafa wani kwamitin bincike mai ƙarfi wannan kwamiti shine zai raba gaddama domin abinda muke karantawa shine ana so a biya diya ga wa'anda suka asara a cikin 'yan rigimun nan da ake yi to abin nake karantawa a jarida shine a'a asarar nan ana ganin kamar manoma su kadai suka yi to muke gani ba yadda za a a sami ainihin adalci a cikin wannan irin yadda abubuwa suke tafiya domin yadda abubuwan nan suke tafiya kullum ana nuna a wani gefe dan gata a wani kuma dan bora to saboda haka nan na ga ma mafita wanda tafi kyau shine a yi wani kwamiti panel na shari'a wadda kowa yake ji ya yi asarar wani abu a cikin wannan hayaniya da ake yi ya kawo hujja ya kawo shaida a kan abin asarar da yi to sai dai ɗaya cikin shugabannin gamayyar ƙungiyoyin arewa sharif nastura ashir ya ce su suna ganin kafa kwamitin raba gaddama shine zai fi a ƙasar. Duk wannan taron taro ne kawai na shan shayi da kofi a ci a ci biskit kawai shi kenan ba shi don mu'amala in gaskiya manyan ƙasar nan suke so taron da za su kirawo taron raba gardama ba taron wannan taron za su ba taro za su na magana zancen waye ya yadda yake so Najeriya ƙasar sa ke so ya zauna a ƙasa a mai suna Najeriya ya zuwa lokacin hada wannan rahoto fadar gwamnati bata ce komai ba akan wannan kira da kungiyar dattawan arewa suka yi Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.